وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودي الله تبارك وتعالى وانجي تترامو أو أن مري أقوما ديدي وانا لوكو سيدة مكي شيكا بدا كراتمو أو أن لتافنا الفتوه الأكبر اللفر الإمام أبو حنيفة رحمه الله da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata wanda yake sha uku ne A watan jima'ar ula shekara ta 1447 ba hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2025 a kalandar turawa idan ba mance ba darasinmu da ya gabata makon jiya muna cikin bayani akan imani da mala'ikun Allah ta'ala a inda yake kirga muna jumlar mala'iku waɗanda suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da nasoshi a cikin alkur'ani wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambace su da nasoshi na hadisi a ingantattu mun ambaci daga cikin wanda malai ambata wanda nasoshi ya zo ko nasoshi suka zo game da su akwai irin su mala'ika jibril da mika'il da israfil wanda muka yi bayanin cewa mala'ikar jibril shi ne mala'ikan da Allah ta'ala wakilta game da al'amarin da shafi wahayi yake jagorantar kawo wahayi ga manzannin Allah da annabawan Allah amma kuma yana da mataimaka mika'il mala'ika ne da Allah ta'ala ya ta masa aikin kula da ruwan sama da kuma tsirrai israfil kuma shi ne eh, mala'ika wanda allah ta'ala wakilta ga da kula da abin da shafi busa ƙaho a lokacin tashin kiyama wannan mala'ikun guda uku mu'amacin na soshin da suka shara zuwa gare su ƙarshe abin da muka haƙi akwai wasu game da su akwai hadisin da manzon allah sallama a zuwan da yake ta sallan dare duka faɗi sunayensu malam kuma ya ambata muna akwai malakul mauti mala'ikan mutuwa wanda muka ce ya fi watsuwa cikin amawan mutane cewa ana kiran shi da suna azra'il wani muka ce azra'il din ba sunansa ba ne? suna ne da aka samu daga isra'iliyat amma shi sunansa ko lakabinsa malakul mauti kul sannan muka ce yana shi ke jagorantar karban rai yana da mataimaka amma abin da ke gwada maka haka shine faɗan Allah ta'ala ta iza ja a hadahumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun to faɗan su tawaffatu rusuluna shi ke gwada manzannin mala'iku da Allah yake turowa don karɓaran mutum ko karɓar bawa suna da yawa wahum la yufarriqun daga cikin jumlar wa'annan mala'iku da zama wajibi ne mutum imani su tafsilan kasanto na ya zo akan su akwai hamalatul arshi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya a wani wurin allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu wa yusabbihuna bi hamdi rabbihim wa yu'minuna bihi cewa wanda suke ɗauka al'arshi da wanda suke gehensa suna tasbihi da yabo ga ubangiji su sannan suna imani da shi suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani suna neman musu gafara daga cikinsu akwai khazanatul janna masu kula da aljanna ko inda muka ce wanda yake jagorantar su shine mala'ikan da aka san shi da suna al ya zo cikin hadisi manzon Allah hadisi shafa'a kenan maki sallallahu alaihi wa sallama da bayanin yadda Allah zai ba shi shafa'a gobe kiyama daga cikin abin da zai faru ya ce zai je wa kofar aljanna ya kwankwasa ko ya nemi a bude. sai ce fa ya ƙulul hazinu man anta da shi alkhazin wanda yake kula da aljanna ya ce wane ne kai ya ce fa'akulu ana muhammad ya ce sai ce ni ne muhammad sai shi alkhazin ya ce ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama duka umirtu allah abtaha li ahadin qablak kun gane ko kuna ji imam muslim ya rawaito shi amma muka ce shi wannan alkhazin ya shara ana kiran shi da suna Rizwan. Rizwan ta ce shi ne mala'ikan da ke kula da aljanna. To haka yazo a cikin sashen riwayoyi amma malamai sun tabbatar da wannan riwayoyi da su inganta ba gaskiya. Sannan shi wannan alkhazi ne da na mataimaka ba shi kaɗai ne ke kula da aljanna ba. Haka daga ciki akwai ah, khazanatun nar mala'iku masu kula da wuta kun gane ko to wanda ke jagorantar su su wannan mala'ikun da suke kula da wuta da nassin qur'ani shine malik haka sunan su zo a cikin qurani wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun an wuta za su yi wannan yekuwa da neman agaji cewa ah, shi khazinun nar da ake ce mashi malik ya roƙa musu Allah ta'ala domin Allah ya kashe su Allah ya kiyaye sai ce innakum makithun kun gane ko to malik din nan kamar da muka faɗi zan gane da ridwan eh, in ce wanda aka ce ridwan ko al-khazin eh, shi ma yana da mataimaka wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha to faɗan Allah ta'ala wa qala lahum khazanatuha shi ke gwada cewa masu kula da wuta kaga suna da yawa kun gane ko yawwa haka za su gaya musu alamun ya cikin rusulun kun ko yawwa wannan shi ne a wani wurin da Allah ta'ala ya yi bayanin wuta da abin da ta na gare su sai ce alaiha tis'ata ashar alaiha tis'ata ashar to ga wuta ya saka mata wasu mala'iku guda goma sha tara waɗanda suke kula da ita mu ambaci munkar da nakir wanda muka ce mala'iku ne guda biyu da aka wakilta su domin kula da yi mace tambayoyi a cikin kabari riwayoyi sun tabbata malamai suka ce malamai riwayoyi sun kai haddin tawatur wato sun kai yawan da babu ma da za a yi kai tunanin cewa riwayoyin ba su inganta ba da suka zo da bayanin munkar da nakir da kuma bayanin cewa su ne masu yi mamaci tambaya a cikin kamarinsa dukkan eh, takariba malaman hadisi sun rawaito wannan gaskiya bukhari da muslim da ashabu sunan da sauransu duka sun rawaito imam tirmidhi ma muka ce yayi babi musamman cikin sunan nashi ce babu ma ja'a min zikri munkarin wa nakir min al mala'ika kaga wannan shi ke tabbatar maka wannan mala'ikun akwai su da sunayensu kamar da ya zo cikin wannan jerin hadisai akwai raqib atid muka ce mala'ika ne wanda Allah ya wakilta shi domin kula da abin da mutum yake yi da maganarsa da kaza da sauransu ma yanzu ne qawlin illa ladayhi raqibun atid da muka ce raqibu da atid duka sifan shi mala'ikan ne ba wai raqibu daban atid daban ba ko kuma mala'ikun suna da yawa ina alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun saboda ka gungun mala'iku ne Allah ya wakilta da suke wannan aiki na rubuta ayyukan bayi da zan sukan su daga cikin wanda malai ambata akwai alhafaza hafaza su kuma muka ce su ne mala'ikun da Allah ta'ala da lutufinsa da yadda yake kula da bayansa ya tanade su suna tsare bayi daga fadawa cikin wasu matsaloli daga fadawa da afkawa cikin sharruka kuma suna kare su daga wasu abubuwa da za su cuta musu su ne alhafaza lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah dan adam Allah ya saka masa yana da mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wanda suke bibiyan juna a gabansa da bayansa na mala'iku yahfazunahu min amri Allah wanda suka tsare shi suke tsare shi min amrillah ai bi amrillah da umarnin Allah ta'ala hadisi ya tabbata irin wa'annan mala'iku suna bibiyan juna ah, sukan sauko a kullun kuma gurub ne kamar guda biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗe su akwai guruf da suke saukowa a lokacin sallar la'asar ah, ko in ce da kai akwai group inda kamar ka ce da ni su suke aikin rana daga la'asar zuwa dare Wai wanda su kuma suke saukowa daga asuba aikin su ya ƙari wajajen la'asar wanda suka zo domin aikin da zai fara daga lokacin la'asar eh, idan suka zo sai su haɗu da waɗanda suka gama aikin su na asuba zuwa la'asar don haka su waɗanda suka gama aikin suna asuwa zuwa al'asar sai su hau sama su kuma waɗannan da za su karɓi aikin sai su hau sama ya ta'aqabu na fi kun mala'ikatun bin wa mala'ikatun bin nahar haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ce mala'iku suna bibiyan juna a cikin ku wanda Allah ya turo su domin su tsare al'amarin ku wanda mala'ikun suna bibiyan juna tsakanin ku mala'ikatun bin wa mala'ikatun bin nahar mala'iku wasu gungun mala'iku da dare wasu kuma da rana yace wa yastami'una fi salati subhi wa salati al-'asr wannan gungun mala'iku suna haduwa ne da junan su a lokacin sallah asuba da lokacin sallan da aka kamar ni bayani group da za su zo su yi aikin rana sukan sauko ne daga sama lokacin sallan asuba ina fatan gani sai su karbi aiki a hannun waɗanda suka yi aiki na dare wanda suka aiki na sai su hau sama ba za su dawo ba sai wajajen lokacin sallar la'asar shi ne ma nan wai ta mi'una fi salati subuhi wa salati al'asr yace thumma ya'rudu alladhina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa kuma ibadi yace wa'inda suka kwana a cikin ku suka aikin dare har zuwa lokacin asuba to sai su hau sama su je wurin Allah fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangiji sai tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali shi yafi sani game da su wato he da su ya sanin bayi game da wato shi yafi sanin su abin da shafi labarin bayi amma duk haka zai tambaye su ce da su kai fasarfin ibadi ya kuka bar bayina da kuka kwana cikin su fa yaquluna sai suke taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun da muka je wurin su kenan jiya a lokacin sallar la'asar mun isu mun isu suna sallah yanzu ma da muka baro su mun baro su suna sallah kun gane ko yawa taraknahum wa hum yusallun mun basu suna sallah asuba sannan wa atainahum wa hum yusallun kuma da muka je musu wa je kenan lokacin sallar la'asar mun isu suna sallah to ne ita ce shaidar da su wa'annan mala'iku alhafaza za su ba bayar wurin Allah ta'ala game da bayi kullum sai sun ba da wannan shaida kaga wannan ana nuna maka bayan Allah na kwarai kenan wanda suke kula da ibadodin su da sallolin su khasatan wayannan sallolin guda biyu masu muhimmanci sallan asuba da sallan asar wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi suka rawaito shi sanan imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta mani. kun gane ko wani su ne jerin mala'ikun da malam ya ambata ya ce wa gairuhum da waninsu ko wa gairuhum da waninsu Eh, za ku ganshi kamar shafi na bakwai shafi na bakwai fakara ta ta ta biyu kenan ko fakara ta baya ce eh, wa raqibu wa atidu wa al-hafaza wa ghayrihim yace fa kullu haula yajibu al-imanu bihim tafsila to dukkan wa'annan da muka ambace su wajibi ne mutum imani su tafsilan a rarrabe filla filla kamar yadda nasi ya ambata kenan kun gane ko wannan shi nan shine ina fatan kun gani don haka da sai zama cewa wajibi ne akan musulmi ya san dukkan wa'annan gungun mala'iku da wa'anda tabbat soshi na hadisai ko na alkur'ani suka ambace su da sunan su kamar da bayani ya gabata don haka abin da dai muke cewa a wannan gaba da malaki yi da bayanin al'imani bil mala'ika eh, shine cewa imani da mala'iku yana nufin kai imani da su jumlatan Eh, bima'ana ma'ana dukkanin su da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ka san amince su da nasi kuma sai ka ka iman da su tafsilan da ayyukan da nasoshi suka faɗi cewa su ne suke su amma cewa kamar misali eh, adadin mala'iku guda nawa ne ka tsawara ma kanka tambaya cewa sai zuma mala'ikun nan kan da ake magana cewa imani da su jumlatan da ma wanda ake cewa imani da su tafsilan dukkanin su ma guda nawa ne wannan malamai suka ce eh, an san wannan tambaya shi ne babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah ta'ala kuma bai hudi ce adadin su kaza ne ba kuma ya alamu وما يعلم جنود illa huwa هو وما illa إلا lil bashar. babu wanda san adadin rundunan mala'iku na Ubangijin ka illa huwa sai shi saboda ka karka kallafa ma kanka cewa ka ka ce lalle sai ka san adadin mala'iku ko ka rika tambaya wasu ɗalibai ilimi ko malamai akan wannan kun gane ko to shine sai malai ce wa min arkanil imani aiza yana daga cikin rukunin imani kuma kun gan shi ko al imani bil kutub imani da littafai allati anzalaha Allah ta'ala ala ba'd rusuli wa inda Allah ta'ala ya saukar da su wa'annan littafan nashi ala ba'd rusulihi ga sashen manzanninsa kun gane ko wa fiha shar'u Allah ta'ala wanda cikin littafan akwai shari'a Allah madaukakin sarki sannan ya ce wal mawa'iz li ibadi da kuma wa'azoji ga bayinsa bai jibul imanu biha ijmalan wani littafan wajibi ne mutum imani da su ijimalan a dunkule kun gane ko wannan shine ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida kamar da yan wasu ka sani shine imanu bilkutu kutub imani da littafan Allah ya sa cewa min arkanin imani aizan al'imanu bil kutub yana daga cikin rukunan imani kuma imani da littafan Allah kun gane ko to sai ke cewa allati anzalaha Allah ta'ala ala ba'd rusulihi wanda su wa'annan littafan da aka ce wajibi ne bal yana daga cikin rukunin imani yin imani da su littafan su ne wa'anda Allah ya saukar da su ala ba'd rusulihi kan sashen manzanninsa kun gane mm-hmm. ko yawwa to saboda ka sai ku kiyaye wannan cewa eh, wanda sharhi da malam yake yi ko wanda bayani zai ke yi yana gwada cewa ba dukkanin manzannin Allah ne kowane kace kace ya ba shi littafi ba ko gane ba yawwa annabawan Allah ko manzannin Allah ba dukkanin su ne Allah ta'ala ya ba kowani littafi ba kun gane kai dai Allah ta'ala ya saukar da littafai ga wasu daga cikin annabawansa shine allati anzalaha Allah ala ba'd rusuli wannan littafin kuma ah, daga cikin abin da ke sifanta maka su shine faɗan malam wa fiha shar'ullahi ta'ala cikin littafan akwai shari'ar Allah madaukakin sarki saboda ka cikin littafan akwai abin da Allah shar'anta wa bayi na tsarin da ya shafi ibada ina fatan gani ko kace da eh, tsarin da ya shafi aqida da abin da ya shafi ibada da mu'amala da akhlaqiyat duk akwai cikin littafin Allah ta'ala sannan wal mawa'iz akwai wa'azoji kuma wa'azoji an bata mutane wasu qisas eh, ko tarihin wani abu da ya faru domin ya zama ibra da wa'azi ga mutane ko a bada labarin wani abu da Allah ya tanada a gobe kiyama ko kaza ila akhirih zai zama wa'azi ga mutane shine wal mawa'iz al imani fa yajibu al imanu biha ijmala to wa'annan littafan wajibi ne mutum ya imani da su ijimalan a jumlace ne a dunkuli idan aka ce da kai kai imani ko ya waje baka imani da wa'annan littafan ijimalan to yana nufin ka ji a ranka cewa dukkan wani littafi da Allah ta'ala ya saukar wa ɗaya daga cikin annabawansa ko manzanninsa ka amince ka yarda ka yi imani da shi daga Allah ne wannan littafi ka san sunan shi ko baka san sunan shi ba ka san annabin da aka saka mu shi ko baka san annabin da aka saka mu shi ina fatan gani to shine ma'anan fa yajibul imanu biha ijmala to sai ce wa bima warada bihi an-nass minha tafsila ko shi kazalika wajibi ne mutum ya imani da duk abin da nassi ya zo da shi min hana su waɗannan littafan Allah da ya sauka ga annabawan su kuma manzannin sa tafsilan arrarrabi filla filla kamar yadda muka faɗi dangane da mala'iku matakin imani da mala'iku muka ce mataki biyu ne na farko ka imani da su jumlatan ko ijmalan dukkan gaba ɗaya ka ji kayar su mataki na biyu shine ka yi imani da su ka yarda da su tafsilan wato a rarrabe filla filla bi ma'ana ko wanda aka ambaci sunansa ka ji kayar da shi da sunansa wanda aka ambaci sunansa da aikinsa ka ji kayar da shi da sunansa da aiki sau haka to haka nan ne al'imanu bil kutubi yake shi ba wato kasantuwa littafan Allah ba dukkanin su ne ya zama cewa za zaka gane cewa Allah ya ambaci cikin ƙur'ani ba ko ya tabbaci cikin hadisin annabi ya ambaci sunansu ba to kawai sai a mataki na farko na imani jumlatan ko ijmalan shine ka ji duk littafan Allah ka yarda su da wanda ka sani da wanda baka sani ba amma cewa wa bima warada bihi an-nafs minha tafsilan wanda muka ce wannan shine mataki imani na biyu da littafai yana nufin kai imani da wa'annan littafan a filla filla gwargwadon abin da ya zo cikin nassoshi na alkur'ani ko hadisai ingantattu da suka ambaci littafan da sunayensu kuma kila ma suka ce littafi kaza an saukar da shi ga annabi wani wannan shine wa bima da bihin an-nafs minha tafsilan ina fatan gani to sai ce wahiya yanzu kenan zai hada maka bayanin littafan Allah ta'ala wanda zama wajibi a wannan mataki da al-imanu bil kutub da imani da su tafsilan sai ce wahiya Taura, ko su ne kamar haka wato a taura kun fahimta ko haka a taura ɗaya ce daga cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar da kuma ya zama wajibi kai imani da shi a matsayin littafin Allah da sunansa tafsilan kenan kun gane ko bayan da sunansa kuma ka yarda annabi wani ne Allah ya sauka mai ita taura ka san da haka za ka ce Allah madaukin sarki ya ce wa qala ta'ala ko ko qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa ataina Dawuda zabura ko mun baiwa annabi Dawud zabura ko mun tsallake wani abu ah wahiyar taurat taura muka wani muka rambata ita a farko ko wahiyar taurat ya ce eh, wato littafan kenan su ne kamar haka a taura wal injil da injil haka ne ko sai sai yake kawo maka dalili kun gani ko da ya ambaci a taura da sunanta kuma ya ambaci injila da mi da sunansa don ka yarda da su a matsayin littafan Allah kuma ka yarda da su cewa an saukar da su ga ayyanannun annabawa Shi ne ce Allah madaukin sarki ya ce wa an zala taurata wal inji ko wa an zala taurata wal inji. Allah ya saukar da taura da inji. kun fahimta ko wannan ya zo ne a cikin faɗin Allah ta'ala alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ko cewa bayan ya ce alif lamim ya ce Allahu la ilaha illahu Allah ta'ala shi ne wanda babu 'yan bauta da gaskiya da a bisa cancanta sai shi alhayyul qayyum ko shi ne alhayyul qayyum Na alayka alkitaba bil haqqi ya sauka maka littafi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana mai gaskantawa ga abin da yake gabanin sa sai ce wa anzalat tawrata wal injila min qabl kazalika Allah da ya sauka maka da al ko al-kitab ya saukar da at-taura da injila min qabl tun gabanin haka tun gabanin sauka maka da al-qur'ani kenan hudan linnasi at-taurat da injila an saukar da su ne domin shirya ga mutane wa anzal furqana ai zuwa kashi kun gane ko wannan kun ga nassin ya ambaci cewa tabbas Allah ya saukar da at-taurat da injila ko yawwa wa anzal at-taurat wal injil أولون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من إلا من بعده أفلا تعقلون Allah ta'ala ce, ya ku ahlul kitabi gungun bani Isra'ila lima tuhajjuna fi Ibrahim yasa kuke jayayya game da lamarin annabi Ibrahim kuna da'awar cewa annabi Ibrahim ba Yahudi ne ko ba Nasari ne Allah ce me yasa kuke wannan wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di alhali ba saukar da taurat da injila sai sai bayan sa wato bi ma'ana ko da aka ma saukar da abin da ke cikin attaura da injila shi ne ibrahim ya wuce ko gani ba yawa to saboda ka wasu mutane da suka zo yanzu a kuskuranci ko a bisa ƙarya suna jingina kansu ga attaura ko injila jingina wa irin ma wanda ba sahihi ba da sunan yahudanci ko nasaranci ko kiristanci sannan su yi da'awan cewa annabi ibrahimu irin abin da suke kan shi ne hudanci shine kasance a kan shi kuma wance su kuma sai abin da suka kasance a kan shi na kiristanci shine annabi Ibrahim ya kasance a kan shi suna jani in jaka akan wannan to kaga wannan ba daidai ne ba ha da kamar ka ce da ni ko da at-taura da injila in aka soke su annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana rasa wannan shi zai baka damar kila ka ce to ai annabi Ibrahim wannan tafarkin shi yake kan shi ko amma ko da baka saukar da taurat injila shi yarga to ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala taqilun kun gane ko wannan dai shine abin nasu yake nufi kun fahimta ko kamar kan ce da ni irin wannan nasu yana tabbatar da abin da Allah yake faɗa na cewa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wala ma yakun min al-mushrikeen kun gane ko wannan shine ash-shahid shine dai wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di wannan yana tabbatar maka tabbas Allah ya saukar da littafai guda biyu su sunan shi at-taurat daya sunan sa ne kun gane ko to sai ce az-zabur ko ko az-zabur da zabur shi ma ɗaya ne daga cikin littafin Allah ya ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa atina dawuda zabura mun bai annabi dawuda az-zabur littafin da aka bashi kenan shi annabi dawuda wa ataina dawuda zabura mun bai annabi dawuda zabura kun gane ko to wannan ya fassara maka zabur littafi ne da Allah baiwa annabi dawuda alaihi salatu wassalam san da wannan ka imani da shi tafsilan kun gane ko sannan ce wasufu ibrahim wa musa da kuma littafan da aka baiwa annabi ibrahim da musa kun gane ko shine wasuhufi ibrahim wa musa littafan da aka baiwa annabi Ibrahim da Musa a wani wuri ke cewa awa lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wuzra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a yawa kun gane ko cewa awa lam yunabba bima fi suhufi Musa shi mutumin yake jin yake dagawa yana mantawa da kaza shi ma ba shi labari ne game da abin da ke cikin littafan annabi Musa ba wa Ibrahim allazi waffa da kuma abin da ke cikin littafin annabi Ibrahim allazi waffa wanda ya cika abin da Allah ta'ala ne mai cika Allah ta zira zirwa ziratun wuzira ukhra cewa wadda mai ɗaukan zunubi ba ta ɗaukan zunubin wata rayuwa saboda kowa aikin da shi ne zai dauki talabi abin sa wa laysa lil insani إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أولوني إن هذا لفي الصهوف الأولى صهوف إبراهيم وموسى إلا اللي ون بياني لأكيمك كما الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لكي لفي الصهوف الأولى إن الشكل للتفين فرقه ولك سوكر جبان أعيكوك سواني الصهوف الأولى تيجي صهوف إبراهيم littafan da aka baiwa annabi Ibrahim wa Musa littafan da aka baiwa ne annabi Musa alaihi salatu a shahid ah, daga cikin littafan Allah waɗanda zama wajibi ne mutum imani su tafsilan akwai suhufu Ibrahim akwai suhufu Musa kamar da nasoshi ambace su illa dai a nan wurin abinda malamai suke cewa ah, shi Ibrahim alaihi salatu wassalamu Allah ya faɗi da nasoshi da muka ishara gare su an ba ah, shi suhuf na'am annabi Musa kuwa kafin wannan bayani na sofu Ibrahim wa Musa eh, bayani ya gabata cewa Allah ya saukar da littafin at-taura tabbaci Allah ya saukar da shi ne ga annabi Musa alaihi salatu wassalam da nassi to yanzu bayan wannan tabbacin cewa Allah ya sauka masa da injili, sai kuma aka ambaci cewa akwai wasu suhuf da aka bashi ko gani ba to yanzu a tauran kam ita ce suhuf Musa ko ko attaura daban kuma wasu sufu da aka ba shi mami daban wannan shine mahalli na tattaunawa da malamai suke yi wani al'amari ne wanda nasu bai faɗi ba gaskiya kun gani baya cikin wata matsala da za a cewa dole sai ka santa abin nufi dai anan shine kai imani da duk abin da Allah bai Musa alaihi salatu wassalam ne tafai da attaura da sufu wa ila akhiri ma cewa sai dole sai ka san attaura daban sufu daban wannan duka ba a kallafa maka wannan ba kun gane ko wannan shine wallahu a'lam to sai ce wal qur'an ko haka ne wal qur'an yace kadalika daga cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar wanda ya zama wajibi kai imani da su tafsilan akwai qur'ani mai girma wa huwa khairuha shine mafi alkhairi littafan wa khatamuha kuma shine cikamakin su wal musaddiqu laha shine mai gaskanta su wal muhaiminu alaiha kuma shine mai yin haimana akan su Wahuwa huwa kalamullahi shine littafin Allah ko shi littafin Allah ne la yatihi al-batilu barna bata ta zo masa min bayne zai daga gaban sa wala min khalfi ko a bayan sa tanzilun wato saukarwa ne min hakimin hamid daga Allah ta'ala mai hikima abin yabo to aka qur'ani ɗaya ne daga cikin jerin wa'annan tafan kamar da muka ishara da za ka yarda da su a matsayin littafan Allah Qur'ani kamar da ka sani shine littafin da Allah ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mu shine karshen littafin da Allah ya saukar kamar da ke ishara yace huwa khairuha shi Qur'ani shine mafi alkhairin dukkan wannan littafin Allah kun gani dukkan littafan tattare da su akwai khairiyya akwai alkhairi kasantar su littafai ne na Allah amma shi alqur'ani yace shine khairuha ya fi su alkhairi saboda an saukar da shi ga annabin da fi kowa alkhairi daga cikin annabawa to aka zama shi ma ya fi kowa alkhairi kun fahimta sannan wa khatamuha kuma shine cikamakin littafin wato idan ce khatamuha yana nufin cikamakin su ta yadda shine littafin karshe da Allah ya saka kun fahimta to shi yasa zama alqur'ani khatamuha kamar mu ƙara bayani wannan bayani a nan gaba malamai suka ce shi shine yake gwada maka zaman ƙwar'ani cewa shi ne khatamul kutub ke kamar littafan Allah shi ne na ƙashe abinda Allah ya saka littafai yake nuna maka cewa na'am duka wancan littafan da aka ambata da muka ce kai imani da su jumlatan da ma tafsilan su dukkaninsu gaba ɗayansu yanzu ba a buƙatar ka da ka nemi ɗaya daga cikinsu don wai ka san yadda za ka bauta ma Allah a cikin shi amma inda za ka nemi yadda za ka binciki yadda za ka bauta Allah ne Qur'ani wani ke ne khatamuwa da ta kun gane abin kasance ba bi ma'ana yanzu ba ka da buƙatar ka ce ka sai wani ta yi azzabur ka ce yana son sai zabura saboda in ji mai Allah ce ma annabi don in bauta ma Allah ce ko ka ce kana neman injila ka sai ka karanta ko la wanda ba ka ba ka bukatar wannan abinda ke cikin alqur'ani ya gamsar da kai kuma shine khatamuha shi sa annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar da cikin hadisi sahihi ce ya hadu da wasu sai suka ba shi wani wata takarda wani kwafi haka eh, na takardun at-taura sai ya karanta wani abu daga cikin su sai ya ga abun ya ba shi sha'awa Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai ya riko wannan takardar ya zo da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari ce gashi wannan da kake gani wani bangare ne na littafin asara ne hadda suka bani nake karanta na na kaza a cikin sa kaza da kaza abin yana da ban sha'awa yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aka ce sai fuskar annabi ta canja ya nuna masa rashin jin sa kun gane ko ya ce ya za zo ka ɗauki attaura ka ce ka karanta umar alhali na zo maku da shari'a cikin alkur'ani na qiyatan bayda tsabtatacciya fara taf ba ka da bukatar attaura ya kai musa yake gaya masa cewa annabi musa ma da Allah su kan attaura gaba ɗayan ta ba wannan sashi da ka zo da shi ba annabi Musa da aka sauka mu a tauran gaba da yana da rai to ba a tauran zai aiki da shi ba sai dai dini yace wallahi law na Musa hanyar ma wasi'ahu illa tibai shi saboda ka ya kai Umar da annabi Musa ma da aka sauka mu a tauran yana da rai a yanzu to ba abin da ke kashe dole sai dai ya dini bi manzon Allah da abin da zai zo da shi amma ba a taura ba saboda ka Umar ba ka da bukatar wani abu ga taura ina fatan gani wannan duka yana daga cikin cewa qur'ani shine khatamuha shine cikamakin littafin Allah cikin shi kawai zaka nemi sanin yadda zaka bi Allah yadda zaka bauta masa da abin da tabbata na fassarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba wannan babban littafi sannan wal musaddiq laha qur'ani na shine mai gasganta littafin Allah wasu littafan Allah kan yanzu Allah da muka ba bada labarin su ka san su imanin da Qur'ani ya kabar su ba na'am baka ma san su saboda Qur'ani shine musaddiqu laha yake gasganta su cewa tabbas Allah ya saukar da su Allah ya saukar da su ga annabawa na'am eh, wala Allah annabawa nan sun da tarihi su ya gabata al'ummomi daban-daban kurun sun wuce ba a san labarin su sai da Qur'ani ya sauka yana ba mu labarin su kaga shi yana gasganta yana gasganta su kenan sannan wal muhaiminu laha Qur'an nan shine mai haimana akan wayannan tafsir haimana anan jama'a shine kamar hakikanin ma'anar haimana wato shine kamar ka ce mai mamaye abu ya control din shi kun gani yawa shi yasa yana daga cikin sunan Allah al-muhaimin kun gani wani kana lokacin kake sifanta Allah da ambata sunan al-muhaimin yana ma'anoni daban-daban mana daga cikin ma'anansa al-muhaimin wanda yake da saitara ya yake da control din abu kun gani ko to zama alqur'ani al-muhaiminu alaiha yake da saitara da control akan littafan Allah suka ce shine zaman alqur'ani wato ya shafe dukkan wasu hukumce hukumci da suka zo a cikin littafan da suka gabace shi ko gani ba yawa kun gane abin kami yawa saboda ka duk wani hukunci da ya kasance a can da zamanin annabi wani kaza ala akhiri yanzu da qur'ani yazo to duk ya shafe wa'annan shari'o'in da wannan hukunce kusa gaba ɗaya abin da ya zama bai shafe ba to sai qur'ani ya karrara shi kun gani to shine zaman sa muhaimin Ko fahimci abin gani wannan zai sa ka fahimci abin da eh, yace eh, in kana so ka fahimci wannan sai ka duba wasu abubuwa suka zo cikin tafsirat za ka ana cewa lokacin annabi wani in kaza ya faru hukuncin shine kaza ko gani ba amma in ka duba kuma abin da zai cikin Qur'ani ko abin da annabi bayyanar a shari'a sai ka gaba wannan ne ba ba ku gane ba ko eh yanzu misali sai ka ji ana cewa a cikin abin da ke cikin littafan ahlul kitabi wanda Allah ya sauka musu na kware nake muku magana ba wai irin wanga da aka rubuta da buku ana ana ta cin ba kun gane mutum ba shi da damar shi sallah dole sai masallaci dole sai masallaci malam in dai sallah ce wuce Allah farlansa dole ne sai kaji je masallaci amma kaga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sallah masallaci eh, abu ne mai muhimmancin gaske na'am amma ba dole dole ne a ce da kai sallar sai kai cikin masallaci sannan za ka karba ba wanda ni zai sa kai sallah a wani inda ba masallaci kuma Allah ya karba yasa annabi ya ce an sanya mani ƙasa ta zama ah, abin zai tsarki da shi sannan ah, ta zama wurin sallah duk inda sallah ta samu musulmi sai sallah ta kun gani daga cikin abin da a cikin tafansu akwai cewa idan najasa ta taba mutum to ka ɗebi ruwa ka wanke baya tsarkake wurin kun gani yawa sai ka samu dutse ka ɗan goge wurin shine zai saurin yi ne ya tsarki amma kaga shari'a ta zo a hannun manzo a sallar sama daga abin da Allah suka masa sai zama cewa inda da jinsu saba ka shine sai ka samu ramar sarki ka kami ka wanke shi kenan to yanzu wannan shine zama qur'ani wato muhaiminu almuhaiminu muhaiminu wato wasu hukunce hukunce da ke cikin su duka qur'ani yayi control din su sai da ya shafi wanda ga wanda Allah ya gada mai shafi a ciki sannan ya tabbatar da wa'anda ya gada mun tabbatarwa wasu an shafe su kuma an karrara su a cikin attaura jama'in mutum ya taba aure yayi zina kashe shi ake shine hukuncin haka yake cikin attaura kun gane ko da qur'ani yanzu kuma sai tabbatar da wannan to wannan shine ma'anan wal muhaiminu alaiha ila kun gane yake ho kalamullahi ta'ala kuma shi qur'ani zancen Allah ne madaukakin sarki kun gane ko yawa zancen Allah ne bi ma'ana maganar Allah ne shi qur'ani Haka shi yasa cikin tarihin ake cewa shi Qur'ani magana Allah ce wanda ya saukar ga manzansa kuma littafi ne wanda yake eh, yana da mu'jiza a lafazinsa da da ma'anansa. Kun gane ko kuma mutawatir ne wato ta hanyar tawatiri ya kawo ga mutane. Daga Annabi sallallahu alaihi wato ya sa gare mutawatir. Babu wata santa ma haka Allah ta'ala ya saukar da shi. Kun gane ko? saboda haka kenan wannan yana tabbatar maka da cewa masu aqida cewa Allah baya magana ko gani ba kaga wannan yana gwada cewa a hasuna da'awar cewa Qur'ani ba magana Allah bace dalili wai saboda Allah baya magana da haka Qur'ani ma ba ba magana Allah bace amma halittar Allah ce to na aqida ce ta kware ba aqida ce ta ta zila? ma kamar da ka sani ka kace aqida wala Allah zamu karanta su abubuwa suka shafi wannan mas'ala nan gaba matsala ce mai haɗari da ta shafi sifa daga cikin sifofin Allah ta ce. wato kore ma Allah sifar magana abu ne mai hadarin gaske jama'a kun gane yawa tattare da wannan akwai ƙayyata nasoshi masu yawa sannan akwai danganta Allah da na ƙasa Allah ke don haka ƙur'ani magana Allah ne ce la yatihi ba filo, ƙarya ba ta zo masa min bai ne daga zabanta wala min khalfi daga bayan haka ma daga bayan kun gani ko saboda ka babu ta yadda wata ƙayya za ta shiga a cikin Alƙur'ani? kun gani ko yawwa lamin khalfihi wa lamin bayne dai saboda ka shi qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya riga da ya saukar da shi ya tabbatar da abin da ya dauka game da shi na ba shi kariya Ba shi kariya ta da wata ƙayya ƙarya ko ta barna babu yadda a shiga cikin qur'ani da ta shiga ma dole ta fita saboda bayi za su gano ɓarnan ɓaro ko ba gani ba yawwa ina na hannun zanna zikira wa ina lahu da zuwa kun gani ko saboda ka Allah ce mu ka saukar da ne shine qur'ani ce, kuma mu masu bashi kayyadi. ne za mu tsari shi da layatihi al-batil kenan min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun saukake ne min hamidin ko saukarwa ne daga min hakimin hamidin ko daga Allah ta'ala mai hikima wanda yake kuma abin yau kun fahimta ko sai ma bai wajibul imani bi kulli zalika wajibi ne mutum imani da dukkanin wannan dukkan waɗanda abubuwa da muka ambata game da littafin Allah to wajibi ne mutum ya yi ya imani da su har zuwa abin da muke faɗa game da alkur'ani mai girma din nan da sharhin da malam yi kun fahimta ko to akwai wata matsala a nan wurin da take da muhimmanci ita ce mas'alar da ta shafi yanzu kun shi alkur'ani mai girma a matsayinsa na ɗaya daga cikin littafin Allah da aka jera mana sunayensu a nan wuri cewa dole ka yi imani da su kuma aka sifata mana wasu abubuwa da suka jibinci shi alkur'ani nan Qur'ani ya zama da irin wannan muwasafat da suka tattara da shi ne jama'a saboda shi saukakke ne daga Allah wahayi ne daga daga Allah madaukakin sarki ba kirkiran shi aka bajan sai sa za ku ga malai ya tuke da magana ya kusan tuke da magana ya ce wa huwa kalamullah shi maganar Allah ne wato magana Allah ne da ya saukar da ita a wahayanci kun gane wahayi ne na Allah jama'a to wannan wahayin da aka ce wajibi ne kai imani da shi Shi shine bil munasaba a wannan gaba malamai suke cewa yana daga cikin lawazimul iman bil qur'an da sifantuwan shi wahayi yana daga cikin lawazimul iman bil qur'an al imanu bis sunna imani da sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya aidan wahyu wadda ita ma sunnar ita ma wahayi ce kaman bi kuma alqur'ani ina fata kun gani abin nufi duk lokacin da mutum a matsayinsa na musulmi ya gamsu cewa ya yarda ya yi imani da alkur'ani a matsayinsa na wahayi daga Allah ina fata kun gani wannan zai lizimta masa dole ya yarda da sunna ya yarda hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka ce dalili saboda zaman su wahayi ne kuma daga Allah ne ba annabi ne tsaye su wa jama'a kun fahimta ah, sannan shi eh, dama idan aka ce da kai sunna ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama a karo a mataki na farko ne a ce maka magana annabi yana magana hadisi jama'a ba ku jin ciki da yawa kala rasulullahi sallallahu alaihi to kaga wannan ba magana kenan ba ba zance kenan ba yawa sannan ciki akwai ayyukan sa da taqarriyatihi to yanzu shi Allah a cikin alqur'ani ya ba mu labarin cewa shi annabin nan da aka ce kare da hadisansa wanda hadisan magana ce ko wani bangare mai yawa na magana yana ce sai Allah ya gaya mana cewa shi annabin nan da ya sunnan nan ko kuma da ya gaya mana sunnan nan a matsayinta na magana sai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha cewa ma yantiqu shi annabin baya bude baki magana anil hawa a bisa son zuciya ko kan son zuciya in huwa wato zancensa bai kasance wani abu illa wahyun wace wahayi ne yuha da ake masani kun gane na matsala yanzu ina tambaye ka shi kai zuwa Allah a hasashenka da hankalinka za ka yi gamsuwa da cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi maganganun maganganunsa kadai ƙur'ani ne faɗi ya bar duniya ba ku gane abin da ba kamar zai tambaye ka ko ni ce maka annabi rayuwarsa gaba daya duk duniya bai faɗi komai ba illa abin da gani shi Qur'ani shi ya faɗa wannan zai zama karɓaɗe wato bayan ƙur'ani kina ko wasu maganganu da mi da yi malam to wa'annan maganganun su ne Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha zaka wannan shi yake gwada maka kenan ƙur'anin da aka bashi daban kuma magana shi ne magana shi wa ma yanti kwani hawa shi wa ma yanti kwani hawa ne abin da yake nutsukin da shi wani abu ne daban gaskiya shine jerin maganganun da ya a rayuwarsa wanda ba sunan su na sinmi Qur'ani ba kun fahimta yanzu idan ya zama Qur'ani ya tabbatar da wannan kaga kenan Qur'ani daban kuma maganar annabi mi daban wanda Allah ba da shaidan cewa annabi ba yin ta kan mi son zuciya zan ka da Qur'ani ka yake ne wannan magana da annabi yake yi wadda Allah ya tabbatar da bayan ta aka so zuciya ta dole ka bi na'am dole ka rida ita ba ta kun gane abin da son kai gare shi saboda kawai nan daga lawazimul iman bil Qur'an in ba gane wannan da kyau ba mu yi gaba yanzu yanzu Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani sai kira shi da suna azzikr to sai kuma a cikin aya guda sai ya tabbatar da cewa kuma ya ɗora ma annabi alhaki da nauyin cewa wannan azzikir ɗin da aka saukar to shi annabi shi ne zai sa shi zai sharhin shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru cewa anzalna ilayka dhikra mun sauka maka da azzikir kaga wani shine wa shine alqur'ani sai ce bayyana linnasi don kawo mutane bayanin ma nuzula ilaihi abin da ni aka sauka mu saboda kun ga kenan azzikiru daban kuma bayanin da shi azzikir ɗaya ke bukata mishi daban yanzu wannan bayanin da Allah ya ce ma annabi bayyana linnasi ma nuzula ilaihim sharhin alqur'ani da tafsirin sa da bayanin sa shine hadisin annabi kun gani saboda dole kai imani da azzikir kuma dole kai imani da bayanin annabi ga shi azzikir ɗaya bayanin annabi ga azzikir shine mi shi ammi shi a hadisi shi a suna jama'a ko ba gani ba yanzu in ka karanta aya kan ba kana buƙatan bayani sun da sharhin ta ba ba ku gani ba ha mun tace in ka karanta aya to da ma sai ka kana buƙatan sharhin ta me take nufi ko yanzu ayar ita ce muka ce wahayin da Allah ya saukar wanda su suka tattaru suka yi mana alkur'ani yanzu bayanin ayar da sharhinta da tafsirinta da faɗin mananta wanda annabi a rayuwar ya yi shi kuma shi muka ce mami shi a hadisi saboda ka imanin ka da da azzikar ɗin zai samu maka imanin da wannan sharhi da aka dora ma annabi alhakin ya mutane shi ko ku gani ba to sannan zai zama mugun yawauta da rashin hankali yanzu kai ka ce da ni kai kana da matsayi kai malami da kai kana iya karanta mini alkur'ani ka iya karfin halin gaya mani cewa wannan ayar ga abinda annabi yake nufi da ga abinda Allah yake nufi da ita kana da wannan matsayin kai wai amma ka ce da ni shi annabin da Allah ya saka mishi Qur'ani bai da wannan dama ba ku gani ba yanzu in ka ce da ni wai annabi komi bai ce game da hadisi ba eh, game da qur'ani ba zaka duk sharhin da annabi yi cikin hadisai game da ayoyin qur'ani duk ƙarya ne in kai in kai wannan da'awar a daidai lokacin da kake wannan da'awar muka ce kuma sai ka yi ƙarfin halin kai ka ja aya ka fassara ma mutane ita ka ci gamin take nufi kun gane saboda kenan kai matsayinka a wani Allah ma ke na hana annabi kai adda daman ka mutane tafsiri da bayanin abin da Allah yake nufi amma shi annabi bai samu wannan dama ba kaga wanda muka ce ai auka ce da kuma basa da ƙarfin hali mai haɗari gaskiya Allah ya kiyaye haka wajibi ne mutane su ankara da wannan gaskiya kun gane ko saboda yadda mutum ya yi imani da alkur'ani mai girma kamar da muka ambata haka nan ya zama wajibi ya imani da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna wanda aka roto ingantacciya daga gare shi wanda muka ce wannan shine bayani da sharhi da tafsiri na alqur'ani mai girma kamar da yawa suka sani a cikin matsaloli da hukunce-hukunce daban-daban kun gane ko sannan akwai faɗan Allah ta'ala fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan nassin shi ma yana daga cikin nusus wanda yake nuna suke nuna maka yana daga cikin lawazimul iman bil qur'ani al iman bis sunnah yanzu abinda Allah yake cewa Fahimta na in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani abu wata mas'ala kenan faru duhu Allah ku mai da wannan abin da kuka yi jayayya zuwa ga Allah sai ce war rasul kuma kuma mai da abin zuwa ga wa manzo Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda kun imani da Allah da ranar lahira to tambaya ne shi ne yanzu in kuka jayayya a cikin wani abu fa in tanaza'tum fi shay'in sai ce farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah yanzu menene mai da abu zuwa ga Allah yanzu ba na jin akwai wani wanda zai karfi halin cewa idan aka yi jayayya da wani game da wani abu farduhu ila Allah na nufin eh, in ji hannun ka mu wurin Allah la farduhu ila wato mu mai da abin zuwa ga littafin wa shi ne alkur'ani kamar da kawai to to amma sai sai cewar rasul mu mai da abin zuwa ga manzon Allah ko ba haka ba saboda kenan yadda kuke bukatan kusan hukuncin abu daga littafin Allah haka kuke buƙatar ku san hukuncin abin a lokacin da kuka sabani game da shi kenan ta hanyar mai da shi zuwa ga manzon Allah to ya rage da kai kace da ni war rasulu kuma da shi zuwa ga manzo ƙila ka ce in kama hannunka ka kama na wani da muka yi rikici ga annabi da ransa mu je mu ci annabi na ni da wani mun yi matsala kaza annabi mun hukunci kaga wannan wafi wani iskali yana yiwa to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar duniya ko ba haka ba to to yanzu ayar tun da annabi ya rasu shi lafazin war rasul bai aiki kenan na'am dole yana nan shi bai tashi da aiki ba wa to ne ma na rasul kenan kuma da shi zuwa ga yadda muka ce da farko kenan kuma yadda matsalar zuwa ga Allah bi ma'ana zuwa ga abin da Allah ya faɗa a wahanci wanda yake shine alqur'ani war rasul shine kuma yadda matsalar lokacin da annabi ya fati zuwa gare shi ta hanyar komawa ga bayanin da shi annabi ya bagi bayani da annabi bai da da sharhin da ya kunga shine muka ce shine sunna kun fahimta wannan ya kamata duk yan wasu fahimci wannan gaskiya haka za ku yi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko haka yar uwa wannan aya take cewa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul mu'minun humul mu'minun ko yawa cewa kawai abin da ke zancen mu'minai na gaske yayin da aka kira su zuwa ga Allah da manzonsa domin ya yi musu hukunci shine su ce mun ji mun yi da'a to ashahid shine idza du'u ila Allah wa rasulihi ya ka kira su zuwa ga Allah da manzansa kun gane ya kira su zuwa ga Allah da manzonsa kenan zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah abin da ya karrama musu na shari'a littafin wa rasulihi shi kuma shine kiran su zuwa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karrama. musu ina fatan gani shi yasa muke cewa dazu abinda Allah ta'ala ya saukar na bayani a wahayance wanda muka ce bai canzuwa a lafazinsa da ma'anansa wannan shi muke ce ma zikir shine qur'ani sannan abinda kuwa Allah ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma na wahayi wanda shafi zantutukan da yi da abinda ya aikata da abubuwan da aka gaban shi bai hana ba wannan su kuma su ne sunna su a hadisi to yadda mumine na gari in an kira su zuwa ga Allah zuwa ga littafin sa kenan haka kuma an kira su zuwa ga manzon shi wanda muka ce zuwa ga manzon shi anan yana raye zuwa gare shi su saurari mu yace ko ba haka ba ya rasu zuwa ga abin da ya bari na zantutukansa da da da da ayyukansa da takarirat nashi dan yi musu hukunci to kawai abin suke cewa sami wa a ina fatan gani to wannan mutane sai su kula da wannan sosai gaskiya shi yasa ah, malamai suka tabbatar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a cikin alkur'ani sunan shi haramu sunan shi haramu a shari'a har ƙasa ta nadi sannan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haramta da bakinsa ko da baka ga a cikin qur'ani ba sunan sa haramu har ƙasa ta nadi saboda kai da kai yarda da abin da Allah ya haramta cikin Qur'ani lafzan bi lafzin cikin Qur'ani haka nan ya zama wajibi ka yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta da halshen sa wanda ya tabbata cikin sunna ingantacciya ƙarya ta ɗayan ƙarya ta ɗaya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko wala ni wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna ad-din al-haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum yi yazo ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaki wa'anda ba sa imani da Allah kadalika ba sa yin imani da ranar lahira الشاهد سيتي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله yanzu ai Allah subhanallah yana iya cewa wala yuharrimuna ma harrama Allah yata'un amma sai ce wala yuharrimuna ma harrama Allah sai ce kuma wa rasulu zai nuna maka Allah yana haramtawa manzo sama ne yana haramtawa Allah yana haramtawa a cikin littafinsa sa kuma yana haramtawa da sa a sa a hadisinsa kun gane yawa to saboda ka da zaran aka ce da kai ana magana akan al iman bil kutub ka zo ga gabar yarda da alqur'ani mai girma da imani da shi to dole ne kuma wannan yana lizinta maka kai imani da sa da hadisansa in ba haka ba ta sai zama cewa duk abin da mutum yake da'awa na imanin sa da Qur'ani duka ƙarya ne gaskiya kuma warwarren abu ne Allah shi kare mu wannan shine wallahu ta'ala alam da aka da lokaci zamu takaita nan da fatan dan abin da muka faɗi bisa ga sawaba Allah amfani mu shi ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah gafarta mana yafe mana shafe cikin zakatan wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته